بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشتنا عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنتم وعفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترده ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقا اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والمسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan cikin darasinmu a cikin kitabul jana'iz a cikin wannan littafi na musulul salam fa'idatun ya hasuna an zakara an zakara an yuzkara almarida bi sa'ati yana da kyau idan mutum baya da lahiya an kaga ciwo ya yi tsanani a tuna mai faɗin rahamar Allah ai mai misalin wasu da sun kai abin da ba daidai ba kuma Allah ya shirya su daga ƙarshe kuma ya gafarta musu to a tuna mai da irin wa'annan don shi ma ya ji sanyi ga zuciya ta ya dawo gare shi wa lutbihi da tausayin Allah wa birrihi da alherin Allah fa ya hasanu zannahu don ya kyautace zato nai da rabbihi ga Allah ubangiji na lokacin duk lokacin na butan zai mutu ayoyin rahama aka tuna aka karanta mai ayoyin da ka maganar rahama su aka karanta mai domin ya yi kwaɗayin rahamar ga Allah ka karanta mai ayoyin azaba in mutum yana da rai ayoyin azaba aka karanta mai don shi alheri amma in zai mutu ayoyin rahama aka karanta mai don shi zato alheri ga Allah lima a karjahu musulun saboda hadisin da Wa musulun ya fitar min hadisi jabir cikin hadisin jabir سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله na cewa qabla mautihi kamin mutuwa tai la yamutanna ahadukum kada dayan ku yadda ya mutu illa wa huwa yahsinu azanna billah sai baci yana kyautu su zato ga Allah kowannen ku lokacin da matsaloli sun kai mai tsanani ya tuna da yayi ma Allah zaton alheri kashi mai zaton da ba na alheri ba don hadisi ya ce Allah na inda bawa ne ka zato ne kamar wada za ku gani <clears throat> a ya yi ne cikin bukhari da musulun an rawaito hadisi marfu'an wanda aka daukaka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi abi huraira cikin hadisi abi huraira kala ya ce kala Allah Allah ya ce ana inda banne abdi bi ni ina inda bawa na kaza na. saboda haka lokacin da kakai mai zaton ya gafarta maka to yace na nan wurin to zai gafarta maka ne amma sadda kaka wadin ne kan dada an gama da ni to an ko gama da kai an ko gama ba zaton shiri kaka wa Allah ba dada an gama da kai babu wanda za kai to a ja ta haka nan haka nan za a yi amma in kai mai zato alheri ga ka cikin hali na damuwa amma kana zaton ya baka mahita to haka za a yi zai baka mahita da izinin Allah warawa ibn abid duniya ibn abid duniya ya ruwaito an ibrahima qala kanu yastahibbuna an yulaqan an yulaqinu al abda sun kasance suna son su masu jinyar bawa mara lahiya su laƙana mai mahasina amalihi kyakkyawa ayyuka ne inda mautihi lokacin mutuwa kai da kai ya hasuna zannuhu bi rabbihi dan zato ne yayi kyau tsakani ne da ubangiji ne wato lokacin da mutum yake cikin hali na abin nan na tsanani to sai a rika tuna mai ayyuka na kwarai waanda yawa ne ashe ba kai na kai yi aiki kaza na alheri ai cikin ya mai ayyuka ne na alheri sai ya ji daɗi tunda ya sani waɗannan ayyuka na alheri kwayi su ga Allah Allah zai saka mai sai ya ji daɗi sai ya yi zato Allah ya saka mai da alheri sai Allah shiga horta mai to abinda ake so kenan wa kad qala ba'du ayyamatul ilmi lalle wasu cikin malaman ilimi sun ce innahu abin ya hasunu jama'a 40 hadisan ya kamata a tara hadisai arba'in a fin raja'i hadisai arba'in waɗanda sun kato duk suna bayanin a kwaɗayin alheri ga Allah to a tattaro su tukarawa alamari da a rika karanta su ga matacci fa shaddu hasanu zannihi billahi sai kyakkyawan zato ne da Allah yayi tsanani fa innahu ta'ala inda zanni abdihi shi bawa yana inda bawa shi Allah yana inda bawa ne ka zato ne da bawa yayi mai zato alheri to Allah na nan ga zaton nan kana zato Allah ya baka alheri to wannan zaton da kai mai to gwiwa ka ba ta ƙasa ba ka ƙasa ga gwiwa da izinin Allah zai baka wannan abin shi Allah wai za abin na imta gaja hauful abdi bi idan tsoron bawa ya cuɗanya da kwaɗayin rahamar Allah ga bawa inda siyakin mauti lokacin magagin mutuwa kowa Mahamudu ta wannan abin godiya na idan bawa yana tuna alheri ne yana tuna sharri ne kuma lokacin mutuwa to wannan an son haka nan yana tuna abin da yana alheri yana kwaɗayin alheri yana tuna abubuwan da yawa inda ba na alheri ba yana tsoron sheri to lokacin nan shi kuma ya kusa mutuwa to zai samu alheri da yawa da ya tuna da abu biyu wani hadisi a karjahu a tirmidhi bi sanadin jayyidin tirmidhi ya fitar da shi da sanadi mai kyau yana hadisi anas cikin hadisi anas annahu sallallahu alaihi wasallam dakala ala shabin lalle annabi ya shiga wajen wani yaro matashi bai da lahiya yaro kuma ciwo ya mai tsanani ana ganin mutuwa zai yi an ka faɗa za Allah ya zo gani nai wa huwa fil mauti yana cikin magagin mutuwa shi yaro wakila sai aka ce mai kaifa taje duka yawa ne kaka kaka jin jikinka kala sai ya ce arjullah ina kwaɗayin rahamar Allah wa akahu zunubi kuma ina jin tsoron baina ina kwaɗayin rahamar Allah kuma ina jin tsoron baina wa sallallahu alaihi wasallam annabi na zaune wurin sai yace ce la yajtami'ani fi qalbi abdin fi wannan zato guda biyu wato zaton alheri ga Allah da kwaɗayin da tsoron azabar Allah to ba za su haɗu ga mutum fi misali hazal mauɗi irin wurin gada kake magagin mutuwa ba duk bawan da ya samu zuciya ta da wanga tunani lokacin da yake cikin irin halin gada kake ciki illa adahu Allahu ma yarju sai Allah ya bashi rahaman nan da yake fadai, wa amanahu mimma yakahu sai ya amintar da shi daga zunubin nan da yake tsoro na haka lokacin mutuwar mutum ana so a tuna mai ayyuka ne na alheri kuma idan Allah ya sa ya tuna da ayyuka alheri ya tuna da na sharri a lokaci guda yana kwaɗayin rahama yana tsoron azaba to Allah zai gafarta mai wannan fa'ida ta farko kenan sai fa'ida ta ofa wata fa'ida kuma yambagi ya kamata ga masu jinya an yi wajja an siyaki ya kamata duk wanda yake cikin magagin mutuwa cikin ɗaukar rai to a maida huska ta yi ilil zuwa ga alƙibla a tallaba shi a maida huska ta ta dibi alƙibla lima akhrajahu al-hakim saboda hadisan da hakim ya ruwaito wa sahahu kuma inganta shi min abi cikin hadisin abi katada, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina qadima madina lalle annabi lokacin da yazo madina Sa'ala anil barra ibn ma'rur yayi tambaya game da wani tsohon aboki barra ibn ma'rur kalu sun kace yace ina barra'u bin ma'rur kalu tufiya suka ce ai ya rasu ai barra'u bin ma'rur ya rasu wa auta bi thuluth malihi laka ya rasulullah ya wasiya ta dukiya tai a kasa uku a baka kashi guda dama muna nan tai ka, sai gashi ka tambaye mu shi ya rasu kuma yayi wasiya da dukiya tai a kasa uku a ba da kashi guda laka gare ka ya rasulallah wa ta an yi wajen alƙibla kuma ya yi wasiya cewa a mai da huska ce ta dibi alƙibla Za a hita dara in ya halarta mutuwa lokacin da mutuwa ta matso shi a mai da huska ce ta dibi gabas faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce a sa fiɗira ya yi daidai da sunna ya yi wasiya a mai da huska ce ta dibi gabas asabar fitira yi daidai da sunna in ji manzon Allah amma dukiyar da ya wasiya cewa a bani wa qaddara dattu sulatahu ala waladihi ni ko a kasa ta uku a ba na mai so a kashi guda cikin uku din nan ala waladihi ga ɗaya ne thumma dhahaba fa salla alaihi sannan da annabi ya yi sai yawa barra'u sallah wa qala allahumma ghafir lahu ya ce ya Allah ka gafarta ma barra bin ma'aru wa dakhilhu jannataka ka shigar da shi aljannaka wa karfa altu wato haƙiƙa ni nayi abin da ya kamata yi ka sa shi aljanna ya Allah wa qala hakim la alamu fi tawjih al mawtalin li qibla ghayruhu hakim yace wanda ya ciyo yawa tsanani a mai da huska sai ta dibi gabas ban san wani hadisi ba ban da wanga shi ɗaya na sani a ya ambaci wannan wannan hadisi wa amma ke bin tarin? radiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal ikrahu ala mawtakum yasin idan mataccen ku ciwo yayi tsanani yana batun mutuwa fito kusa gare ku ta karanta suratu yasin ikrahu ala mawtakum yasin rawahu abu dawud wa ta yi wa sahahu ibn hibban ibn ya ce wannan hadisi hadisi ne abin na sahihi wato yace abin nan arada bihi man maniya yana nihi duk mutumin da mutuwa ta halatto an kaga akwai alamun mutuwa dan alamar da aka ganewa ta mutuwa ga mutum za a ga ido ne sun buɗe to akwai wanda ko sun bude daga baya suna ruhewa sai ya ji dama kuma ya warke ya shekaru amma dai mai yawa idan ana jiyan mutum kun ka ga ido ne da sun to kwala kwala haka duk sun bulla shi to mai yawa mutuwa zai ko yanzu yanzu ko kuma sai an jima amma dai mai yawa mutuwa zai to da an ga irin wannan ai ta karanta surati yasin kusa gare shi la'annal mayyita yaqra'u alaihi yasin don shi matacce ana karanta mai suratu yasin wato la annal ta yi alaihi yasin wato ku ku yi ta karanta suratu yasin abinda kawai aka yi kenan ba don shi ba ku yi ta karantawa wuri ne dai don ta ba zuciya ta yi ƙari ita suratu yasin tana sa zuciyar mutum ta yi ƙari gashi bai iya tashi amma zuciya ta yi lahiya lautaji duk abin da an wani yana ji kuma yana iya magana da zuciya ko bai iya da baki surata yasin tana da wannan ita yasin surata surata yasin zuciyar qur'ani ta to tana karawa zuciyar mumini ita zuciyar qur'ani tana karawa zuciyar mumini wa aka rajo Ahmad kuma Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa Ibn Majah da Ibn Majah min hadisi Sulaimana at-Taymi cikin hadisin Sulaiman at-Taymi ana bi Usman walaysa bin Nahdi amma ba Abu Usman an-Nahdi ba ana bihi ana bi Usman dai ana bihi amma aqil bin Yasar walam yaqul an-Nasa'i wa Ibn Majah ana bihi amma da Nasa'i da Ibn Majah da suka rawaito wannan hadisi an Usmana ba su ce an abihi ba saboda ruwaitowa da sun kai basu ce an abi ba ubane shi as-sahabi da basu ambata ba wa Allahu ibnu qattan ibnu qattan sai ta hadisi mil idrabi yace hadisi ne mudarif wal waqahu yace hadisi ne maqufi wa bi jahalati hali abi usman yace kuma shi bai san hali abi usman ba wa abihi da baba ne wa wa wa kuma an ruwaito an daru kudin daga daru kudin annahu qala daru qudni ya ce hadisun mudaribul isnad wannan hadisi isnadi ne yana da sassabawa majhulul matani kuma matani ne ba a san shi ba wala yasihu bai inganta ba in ji daru qudni wa qala ahmad ahmad ya ce fi musnadihi a cikin abin na littahi ne imam ahmad ya ce cikin littahi ne حدثنا صفوان قال ya ce? ya kulu yaquluna malamai sun kasance suna cewa idza quri'a yasin indal mauti idan an ka karanta yasin wajen mutuwa mutumin rashin lahiya ya mai tsanani yana batun mutuwa an ga alamomin mutuwa sai an ka karanta surata yasin kusa gare khuffifa anhu biha za a sauƙaƙa mai magagin mutuwa wa sanadu sahibul firdausi to wannan magana mai littafin firdausi ya jingina wannan magana an abu darda'i ya ce abu darda'i ya ruwai ta wa abu zarrin da abu zarrin kala sun ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mamin mayyitin ya mutu babu wani matacce da zai mutu fa yuqra'u inda hu ya ce a karanta surata yasin wuri na illa hawana Allahu alaihi sai Allah ya sauƙaƙa ma magagin mutuwa kusan ah, mutuwa tana da zahi kware da gaske mutuwa tana da zahi kwarai da gaske kuma kowa kullum nafsin za a yi ƙasar mutu to amma karanta surata ya sun kusa ga mai mutuwa yana sauƙaƙa mai magaginta wa haza ne wa ayyada dani, wayan ga hadisai guda biyu suna karfafa ma ƙalahu ibn habban abinda ibn Habbana ya faɗa min annal murada bihi al muhtadar cewa wanda ya kusa mutuwa shi aka a karanta mai acin wa huma asrahu fi zalika wa na hadisai su ne mahi bayyanawa a cikin wannan mimma istadalla bihi mimma ustudilla bihi duk abin da za a yi hujja da shi wa na wato hadisai sun yi abin nan karhi wa akaraja abu shaykhi abu shaykh ibn habban ya rawaito fi fada'il qur'an cikin fada'il qur'an wa abubakar almarwazi abubakar almarwazi ya ruwaito fi kitabul janayizi dukan su biyu sun ruwaito an abu sha'asa daga abu sha'asa sahibu ibn abbas abokin ibn abbas ya ce annahu yusahabu qira'atu suratul ra'd ana so bayan an karanta yasin wajen matacce kuma ana so a karanta suratul ra'd wazada ruwaya almarwazi da abu shekhi ta ƙara da cewa fa inna zalika yukhaffifu an mayyiti karanta suratul radima yana sauƙaƙa mai zahin mutuwa da tsananinta wa biya aidan kuma cikin littafin abu da abin nan fi fada'il a ciki ne kuma da littafin marwazi fi aljana'iz dukansu sun rawaito abin da na sun rawaito ƙarin bayani cewa abin da ana abu sha'asa sahibi abin abbas annahu yusahabu qira'atu suratul ra'd wa zada wa inna zalika yukhaffifu 'an al wa fiha 'an shabi kanat al mutanen madina sun kasance suna son an tuqra inda al a karanta wajen matacce suratul baqara kun ga wannan da yana nuna jinya sai malamai don malaman suna sun ka iya yasin suna za su iya karanta suna sun ka iya suratun radi suna za su karanta ta suna sun ka iya bakara kuma ko malaman sai waɗanda mataccen yadda dame su don ku dubi suratun bakara wanda wanda baka dame shi ba yana zanna shi ta karanta suratun bakara danka ai ba zai tsaya ba eh yi ai da ma don ya ji sauƙin mutuwa na in kaga ana karanta ta yan mutu ba ga yana wani damuwa kwarai ba haka wannan ya nuna karatun ya yi unwani dama sauƙaƙa mai magagin mutuwa aka son ai don mutuwa zahi gare ta to in an ka samu da za a yi a sauƙaƙa ma mutum ita to shi aka so an ummi salma radiyallahu anha dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salma ummi salma mata mata abu salma ta ce annabi ya shigo wajen mai gidanta don ya gaishe shi su ba su saba jinya ba kun san na gaya muku a ciwo na mutuwa in mutum ya kusa mutuwa ido ne buɗe ya suka su manya manya to wanda bai saba da jinya ba bai gane ba ummu Musulma ga su zaune suna jinya mai gidansu ya mutu ba su sani ba sai da maza Allah ya zo wa kada shakka basaru ido ne da sun bude sai annabi ya shashahe idon ya shahe su fa gama da wuyar ruhi mai idon sun makala sannan ya ce ruwa. Abin da ya sa kun ga ido ne sun bude lalle shi rai iza kwabida in an ka karbe shi ittaba'ahu al-basar sai ido su bi shi da kallo kun ji dalilin bude su ran suna suka kallo inda za ana da shi to da sun ka ji annabi ya faɗa aka sai sun ka gane zama ɗaya na suka mai gidan gidansu ya rasu don tun na sun ka ga idan sun bude amma dai da yake jinya ba aikin suna ba ba sani ba sai da manzo Allah ya zo ya ruhi mai ido ya ce ai shi rai idan an karbe shi to ido sai su bude su bi shi da kallo sai da suka ji annabi ya faɗi wannan faddajja nasu min ali sai wasu cikin iyali ne sun kaɗa ga murya da kuka da kyallowa suna ta kuka faƙara sai annabi ya ce la ta dawa ala amsu kakko yi makan ku baka addu'a illa kai ne sai da alheri ku wa'yo ko Allah wayo mai awayo ku bar shi fa inna malaika to amin malaiku suna cewa amin alama ta na ga abin da kuke faɗi sun قال sannan annabi ya ce Allahumma gafir la abi salma Allah ka gafarta ma Abu Salma rafa'a darajatahu fil mahdiyin ka ɗaukaka daraja ta cikin ka shiryayyu masu shiryawa wa salahu fi qabri ya Allah ka buɗa da mai ka fada mai fada mai wato fadin kabari ne wannan wuri lahu fi ka haskaka mai cikin kabari ne wa khalufu alaihi wa khalufu fi aqibi ka bashi halifa baya ne wato cikin diyanai ka ba shi mutanen kirki da za su gade shi wannan addu'a mai gidanmu kenan ga abu salma rawahu muslim ya ce abin da ana umar salma da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala abi salma wa kai shakka bakru fi sharhi muslim cikin sharhi muslim annahu yaftahu shinu wato ana yin fata ga shinu wato shakka wa raf'i basaru shakka basaru wato wa huwa fa'ilu shakka basaru shine fa'ilin shakka haka za da badnahu yace haka mun ka tsara shi wa kar shakka basaruhu wa huwa al-mashhur to wannan tsari shi yayi inganci shi yayi shahara wa daba da ba'duhum basaru bin nasabi amma wasu malamai sun rubuta basaru da nasaba wato abin nan wa kade abin nan in shakka basarahu wato abin nan in shaka wato abin nan mabniyun lil majhul kenan in shaka al-mautu basarahu wato kun ga ibul fa'il in shakka al-mautu basarahu a cikin wata ruwaya yake ne ce amma dai wace ita ta yi shahara wato basaru ya zama fa'ili shakka basaru kuma abin da nan wa huwa sahihun aida yace shi ma sahihi ne fa shinu mabtuha bila khilafin ne ayi mata fata babu sabani to ba game da huda na bai iske ido ne sun bude sai ya ruhi mai ido idan mutum na jinya in ka ga idon matacce sun bude gaba ɗaya kaga kuma ya ban motsi ruwa aka samu sai ka sa hannunka ga ruwa ba ruwan za ka ɗibuwa ba sanyin ruwan sai ka ɗora shafa ido ne sai su gani shi kenan da sun rihe shi kenan baki ne in ya bude haɗu da shawar bakin sai ya abin nan hannu ne in ya lankwashe a taɓa ruwa a ɗora shawa hannun ana shawa ana miƙe shi hanyar miƙe daidai kama ma in ta lankwashe don kun in lankwashe da kawa yake saddare ne ya ta sai dai a buɗe ta shi ya ta yi ta da kawa to sai a taɓa ruwa sai a ta shawar kawar ana janta da sanyin ruwan nan sai ta sai ta miƙe shi kenan sai a daidaita shi ko ina babu inda an Allah shi sannan sai a ruhe shi da zani kamin a sa shi ne wanka to ko da manzo Allah ya zo ya ga wannan wa a game da wuyar ruhi mai ido nai so makala sannan ya ce inna ruha lalle rai idza qubida in an karbe shi ittaba'ahu albasaru ido zai bi shi da kallo fadajja nasu min ali sai wasu cikin mutane iyali ne sun kada ga murya da kuka faqala la tadau ala amsuka annabi ya ce kada ku yi baka addu'a ga kawunan ku illa bi khairi sai da alheri wa innal mala'ika alama ta ma na lalle mala'iku tana ce amin ga abin da kuka wada min addu'a ina addu'a Sun magana sana yace allahumma gabir abi salmata allah ka gafarta mu abu salma warfa darajatahu fil madiyin ka ɗaukaka daraja ta cikin shiyayyu masu shiryawa wa talahu fi ka buɗa mai ka faɗaɗa mai cikin kabari ne ya faɗi wannan wurin lahu fi kai mai haske cikin kabari ne kakka bashi cikin duhu wa khalahu fi aqibi ka bashi halifa ga zuriya sai wato baya ne aqibu shay'i wato baya ne to abinda zai zo baya ne na iyali ne rawahu muslim wannan tana cikin addu'ar da Allah ya karba yabba ummu salma annabi dan iyalin abu salma ce annabi ya ce ya mai addu'a Allah ya bashi halifa kwarai ga iyali ne aqibihi saboda haka sai an kabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, a yi ana ce a shakkal mayitu basarahu matacce wato ya buɗe ido ne idan hadarahu almautu in mutuwa ta zo mai wasara yanzuru ila shay'i ya kasance yana kallo ga wani abu la yartaddu anhu darfata darfa bai ya karkatar da ido ya gare idan mutum zai mutu kamar yanzu yaro jariri in kun ka diba in ya bude ido nai babu abin da ko kai haka da warce bai gani jariri ko kai haka ko warce ya kusa kawa ga ido ne bai kyautawa to haka nan matacce yake in zai mutu bai bai kyauta duk wanda kai idon nai kallo dai yake bai bai bai rinje su bai ganin ba ba mutanen nan na yake gani ma na can na inda zai na su yake gani saboda kai ko kai ka nuna mai warce haka bai kyautawa don bai ganin abin nan da kaka gani kai kuwa in can da yaka gani ba ka ganin su to haka nan matacce yake to in ya yi wannan bude idon na haka nan to da ya yi wannan bude idon na haka nan to sai a kula da shi a san cewa tahiya ta matso kusa gare shi wa bi ya sallallahu alaihi wa sallama darfahu a cikin unhwanin da annabi yi da ƙarhi nai ya ruhe ma abu salma ido ne dalilin ala ita ba bai zalika dalili na wanda ya nuna duk mataccen da ya mutu musahabi na a yi mai hakana wato musahabi na a yi mai hakana wa kada ajma alaihi na kuma duk musulmi sun yi a akai in matacce ya mutu a ruhe mai ido ne a runtsi mai ido ne wa kada ƙullila fil hadisi zalika cikin hadisi an ya kawo illa da tassa aka son a rufe ido yace annabi ya rufe mai ido ne sai annabi ya ce rai idan ya haita ido biyu ne suka yi da kallo wannan shine ta'alili dalili ke na wanda ya sa aka rufe ido bi annal basara taba ruha dalili shine domin rai yana bin abin na ido yana bin rai da kallo ayyanzuru aina yazhabu ido na kallo shiga ina na za ana da rainai wala hadisu min adillati man yaqul hadisi yana cikin dalilan waɗanda ka ce innal arwaha ajsamul latifa lalle rai rayuka wani jiki na mai sanyi abinda mutajallilatun fil badani wadda ta sauko cikin jiki wa tarhabul hayatu kuma rayuwa tana iya taya ta min aljasad daga jiki bi rahabiya idan rai ya hita to rayuwa sai ta taya ta ita ma walaysa aradan kama ya kula akharuna ba wai jiki na kama jikin mu haka ba mu kun ga kowa na da jiki to rai da a cikin jikin mu ba jiki na irin jikin mu ba shi yasa ba a gani nai ba jiki na irin jikin mu ba kama abin nan kama ya kulu a na kama wa wasu mutane kace ba haka nan na ba wa bi dalilin kuma cikin wannan hadisi akwai dalili annahu yud'a lil mayyit inda mauti dalilin ya nuna ana yi wa matacce addu'a lokacin mutuwa ce wani ahali kuma ana wa iyali ne addu'a wa aqibi ana wa zuriya ta addu'a bi umuril akhirati wa dunya da al'amuran duniya da na lahira don kun ga annabi ya ce Allahumma gafir li abi salma warfa daraja fil mahdiyyin wabsalahu bi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khalufu wa khalufu bi aqibihi kun ga aqibu nashi ba su mutu ba amma wajen yi mai addu'a an ka gama da su an kai musu addu'a to in mutum ya mutu ana mai addu'a da shi da iyali ne shi wa bi dalalatun cikin wannan akwai ishara ala annal mayita yun'amu fi qabrihi matacce ana mai ba cikin kabari ne aw yu'adabu ko kuma ana mai azaba cikin kabari ne don kun ga annabi ya ce wa sahalahu fi qabrihi wa nawwara lahu fihi kun ga wannan ya nuna wayan ga dunne Imana annabi ya roƙa mai ashe cikin kabari akwai waɗanga abubuwa shawa suna a fa'ida yan an ce matacci ya samu mutane da yawa wajen sallah ta to suna a fa'ida wa'anda ka iya waɗanda abubuwa amma ga mutum da ya tura ya sungon da baki kalle-kalle ɗaya kai ai dore kai ya taho ya fa'ida tawa dai dore kai ya taho a to ai shi na cika taron ai shi na kan gani yanzu sai ga ji an je ka wani yi jama'a amma in ka diba mutanen da ka sani na kirki na kwarai cikin gari guda goma sai ka bincika baka ga uku ba kuma ya yi jama'a mutanen kwarai su a jama'a in an same su in an same su su a jama'a in ba a same su ba ku to an samu yaye-yaye an samu yaye-yaye kawai amma idan an samu mutanen kirki to yayi Allah ya taimake mu wa ana Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya Aisha ta ce mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya karbi rai dai sujjiya bai burde hibara an lullube shi da wani bargo na Yemen habara wani wanda aka yi daga Yemen sai an ka sahi ciki an ka shi kamin a shirya yadda za a tanada shi zuwa makwanci na shi Ta shi sa kuwa ganin yanzu wanda ya rasu sai ku ga zanen nan nashi sai an lullube da shi kamin abu da masu wanka to shi na addalili abin nan hebara bilha'i almuhammala wa muwahada fara'un fata'un ta'anifin Bizanati in abin na hebara bizinati inaba wato wazanuhu guda da inaba wannan hadisi muttafaqun alaihi at-tasjiya bil muhammara wato da abin na fino wanda baya da Wal waljimi kuma ana cewa wato waljimi kuma da jimu ya an ce a tasdiya abinda haka ne a tagadiya lullube shi shi matacci yi guddiya an lullube annabi da yin rasu da bargo walbardu ya an ce bargo ya jube ya dafatu ila habara ana cewa abin nan a da bordi hebaratin babu tanwini da bordi wato idafatu ila ibara wato na wanda an kawai ibara kenan wa wasu ha kuma ana sifanta shi da shi da burdin ibaratin da bargo mai kyau wala ibara ma kana laha alamu? a bargo wanda aka ce mai ibara wanda adda aiki a alamu wato aiki irin wannan aiki na da aka wa riga ko zani to irin wannan dai aikin wahiya mina habbin libasi ilayhi sallallahu alaihi wasallam wannan sutura tana cikin suturar da annabi ya so annabi ya san ya sa riga ko da kibba mai aikin waya ga waya da hannuwa da kuma 'yan son samu na haga aljihoi kamar dai wadda darasi ya gabata satin da ya wuce to annabi yana son irin wannan sutura shi yasa yana hadda bargo ne aiki gare shi har da bargo ne aiki gari shi shekaran jakon san taguwa ta yi ta ko alkibba ta yi ta da aiki da rashin mu da shekaran jiya wadda a sama ta ce haɗin mutum bai da lahiya sai su wanke mai su ba shi ruwa ya shafe ya warke sun kasance na biya suna neman waraka da ita to irin wayan na aikun ga tana da aikin wuya sama wajen wuyanta da kasa wajen ƙawawunta da wajen aljihunta da wajen hannuwanta da tana da aiki to annabi yana son tuwayi masu ɗan aiki haka amma tuwa kawai ya bai da aiki halan nan ya halitta ya shi amma dai annabi ya haifan wanda adda aiki kuma ya yi mutunci kowa na kun kai da wani yanzu ya riƙe maka riga ta keci ka kai shi kotu ta haka yana nawa yadin yake ya kawo kuɗi ya baka kuɗi ka sai yadi ko ta hukuncin take ne amma in yana da aiki ga waya ne ka jawo makanka jidali ka jawo makanka jidali kake ci riga mai aikin waya ko to kam ka jawo makanka aiki don duk wanda ka gani da riga kan da aiki in dai ba irin wanda adda alama kashewa an kai an ka bashi ba ta dan fara mutuwa ka san akwai shi eh, ka san akwai shi don aiki ya yi riga tsada E, shi dan ya aiki dai abin da dai abba su irin aikin ga na maruka irin riguna ga da mayan malamai ka sa wadda ana zai ba su sa irin ta to irin ta ta adda matsala kuma ko ita kace wurin malaman nan suna iya kare abin su nan wuri na abba ta karuwa amma can wurin su duk malamin da ka gani da irin ta yana iya kare ta ko da tawilin tsaya na ko sai ya kare abin ta amma dai ana so mutum ya dan laka wani abu haka alamar dai abin da ya kawa dai haka to ko da zai mutu da ya mutu da shi an ka lullube shi don ko matafi ana mai kawa Allah ya gafarta mana wahiya min ahabbil libasi ilayhi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi tagadiya qabla al-ghasli wannan lullubewa kame ayi mai wanka akai mai ita da mutum ya mutu sai a sa zane a lullube shi kame ayi mai wanka kala nawawi fi شرح مسلم نووي ce cikin sharh muslim innahu mujma'u alaiha malamai sun yi ijma'i akan wannan cewa duk wanda ya mutu wato abin nan yana da kyau a lullube shi da zane zanen da yake da shi a lulluba mai shi kamin a mai wanka wa hikimatu abin da a hikimar sa zanen nan siyanatu mai ta anil inkishaf a kare matacce daga buɗewar jiki ne wa satar suratihi da rufe sura ce almutaghayyiratu anil ayn wanda ta garwaye daga ido kun san a kowane mutum ya mutu wanda ka san shi ba haka nan zaka gani ne in ya mutu da ya mutu zai canza ha duk mutum in ya mutu zai canza illa dai wani canji ne na rahama ne wani canji ne na azaba ne amma dai ko mutu zai canza eh haka nan na eh kowane ya danganta dai wani dai canji ne na rama ne wani kuma na azaba ne amma dai kuma mutu zai canza mm, ya dai danganta kuma mutu dai zai canza shi yasa kuwa ganin wani bi yan mutu yan mutu sai na kudda kudda shi ka gane shi kun san wasu sun shahada wajen yaƙi uhudu an ka bido yan uwansu duk babu wanda ya gane sai da wani ɗiya ta taho ita hannu ne ta jawo ta biyu hannu ne ta ce wanga bana amma duk sauran yan uwa sun shiga cikin gawa ba su gane shi ba ya canza kuma shahidi ne ya yi shahada gawa mutane kai wani ya rasu a kusa da garin gaba da nisa ba biyan uwa ne sun tai mutuwari sun kace bai cikin wanda sun ka mutu kuma yana ciki sai da baya wani dan uwa ne na kusa da shi ya zo da nesa an waɗa mai ya tsoye diba da tawa ta ce ga gamala don mutumin malami ne ce ga sai aka ɗauko shi an kame sallah wani ya mutu canjin ne kai ba kowa ka gane shi ba wani canjin ni'ima ya kai wani canjin shari ya kai to abinda dai aka so ko wanka ka kawo matacce in kan ga canji in na alheri na ka faɗi na shari na kaka wadu wani yan mutu in an ka wadu sifar da an gani gare haɗiyan daya ba a mancewa da ita ce mai shari wata kunu kalu ko magabata sun kace wata kunu tarjiya ba da nazi ba da nazi siyadihi wannan lullubewa da za a yi mai ba an cire tawayi ne allati tufiya fiya wadda ya mutu cikinta la Allah ya tagayyara badanuhu bi sababi don kada jiki ne sallah da ita tuwayi ne wanda ya mutu ciki yana da kazanta to a ɗebe wannan tuwayi a samai wani sallar a lullube shi kana a gama abin da aka yi a kikkinta a to a mai wanka zuwa a kai shi gida ne Allah ya gafarta mana ya kara mana imani Allah ya gafarta mana ya kara mana tsoro ne Allah ya gafarta mana ya kara mana ibada ta da ikhlasi kuma Allah ya ba mu ikon kwana wannan bagiri a cikin hadisin Aisha wannan bagiri na hadisan Aisha ko bari mu yi da hadisan guda na Aisha wa ana radiyallahu anha daga ita Aisha anna Abubakar radiyallahu anhu kabbala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti Abubakar babban abokin manzon Allah ya ya kamma a ka faɗa manzon Allah ya cire waya ne sama ya soce baki ne lokacin da ya mutu Aisha ta ba da wannan bayani rawahu al-Bukhari Bukhari ya rawaito wannan hadisi eh, istadalla bihi ustudulla bihi ustudulla bihi ala mai ta ba da ba'da ai hujja da wannan hadisi ta ya halitta a sumbanci kuma tun matacce bayan mutuwa ta yi. wa ala annaha tun dabu taziyatu kuma hadisan ta nuna an so a lullube shi shi mataccen wa hadi da sahaba ina ayyukan sahabbai na ba da wafati bayan mutuwa annabi la dalila fiha babu dalili cikin ta na takaita ta lin abin lin hisaril adilla fil arba don dalilai sun tsayu sun takaita ga abubuwa hudu na'am hadhihi al-af'al ja'iza waɗanda ayyuka na sabai ya halatta ala asli ibaha da asalin halacci wa kada akaraja wa tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa kada akaraja tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi min hadisi Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Usman bin Maz'ud shi ma annabi ya sumbanci ma'azu ibin Usman ibn Maz'un wa huwa ah, shi ibn Maz'un a yaro na ko dattijo na wanda mace guda ta ba su nono da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwa na gare shi da yan mutu annabi ya sumbance shi wa huwa mayitun wa huwa yabki annabi yana kuka ya sumbance shi wato yana hawaye aw qala huwa hu tadrufani ta ta ta ta hadiqani ko ya ce idanun manzon Allah tana malala da hawaye qala li hadithu aisha hasanan sahihun to kun ga tun da dai annabi ma ya sumbanta abubakar ya sumbanta kun ga hujja ta tabbata ana sumbanta matacce bayan mutuwa ta to Allah ka gafarta mana ka kara mana imani ka kara mana tsoron ka da ibada ka da halasi abinda duk muka yi din Allah ka sa mai donka abinda duk muka bari kuma ka sa mu bari donka ka kare maka kiyaye mu ya rabbal alamin ka ba mu ikon kwana nan wurin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 Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu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

သမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေ သမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေ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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa သမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာလေဩသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာလေဩသမ္မာသမ္မာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေဩသမ္မာသမ္မာနာလေ သမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာ သမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာသမ္မာလာလာသမ္မာ Sallallahu alaihi wa sallam Allah သမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာသမ္မာလာ Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa သမ္မာနာနာဝသမ္မာသမ္မာနာနာဝသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေ သမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာ သမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာသမ္မာမေဝသမ္မာ သမ္မာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေသမ္သမနာလေ သမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာ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

သမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေ Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu a wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa na na na na na Sallallahu alaihi wa sallam. သမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာ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 သမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာသမ္မာလာမေယောသမ္မာ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

Sallallahu alaihi wa

မေဝသမံသမံမေဝသမံသမံသမံနာမေဝသမံသမံနာမေဝသမံအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာဟ်မာရဝေလေကံဒီအလ္လာ Alama Alama Allah Allah Allah Alama அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு ரம்பு அல்லாம விழு ரம்பு Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi

Alama rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi اللهم ولي ربي اللهم ولي ربي اللهم ولي اللهم ولي ربي اللهم ولي ربي اللهم ولي ربي اللهم ولي ربي اللهم ولي ربي

ọ̀rẹ́lẹ̀ ìgbàmù ọ̀lá ọmọ رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahumma اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي اللهم رب لي ذنبي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 أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهر الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا عزلته ولا دينا ولا دينا عدي إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيتها ولا غائبا ولا غائبة إلا رددتها ولا عاسيا ولا عاسية إلا عصمتها ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلعتها ولا عيبا إلا سترتها ولا عصيا يسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها سلاح إلا أنتنا على قضائها بسلم منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذه جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسكم اللهم اجعله على سرادك المستقيم اللهم أفزهم وأفزنا جميعا يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في بلدنا وبلادنا اللهم آمنا في ولايتنا اللهم آمنا في جمهوريتنا اللهم آمنا وآمن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات